أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شابير دوتا بالقعدة جرر النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشكرة بدوحة إلى أبريل 1995 لكتاب بيان idan ba a manta ba a wannan littafi yana tattauna matsaloli ne dangane da abin da ya shafi yadda al'ummar musulmi za su jihadi da hijira kafa gwamnati da kuma kafa shugaba guda ɗaya ta musulunci a ƙarƙashin alkur'ani da sunna a mun kwana cikin fasli na goma inda shehu ya magana dangane da haɗuwar hukumomi na gwamnati ta shari'ar musulunci ya ce gwamnatin musulunci za ta kakkafu ko kuma za ta kafu a kan ko a ƙarƙashin ministoci ko ma'aikatu guda ashirin ya ce za a samu halifanci ma'ana dole a samu shugaban ƙasa na musulunci sannan dole a samu ma'aikatar da za ta rinka kula da shugaban ƙasa da kuma ma'aikatar alƙalanci da alƙalai da kuma ma'aikatar sayar da hajjoji dokoki na ubangiji da kuma ma'aikatar da za ta rinka kwato zalunci daga duk wanda ya yi da kuma ma'aikatar kula da jihadi da ma'aikatar kula da tara ganima da kuma karkasa ta inda ta da kuma ma'aikatar raba wadatar jama'a sanin yawan jama'a da kuma yadda yake za a rarraba ainihin arzikin ƙasa gare su da sanin yawan ma'aikacin gwamnati da 'yan sanda sojoji da duk ainihin al'umma da ke rayuwa a wannan ƙasa don gwamnati ta san yadda za su iya ainihin gudanar da al'amuran bayan nan za a kafa ma'aikata wadda za ta rinka kula da iyaka daga wuri kaza zuwa wuri kaza shi ne iya jiha kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza shi ne gidan kuwa ne daga wuri kaza zuwa wuri kaza shi ne gonarwa sannan da kuma hukumar da za ta rinka kula da jiziya da ainihin wato tattara ta da kuma sarrafa ta inda ta dace ya kuma a kafa ainihin hukuma ta alhazai wadda za ta rinka kula da alhazai da kuma aikin hajji da kuma ma'aikata wadda za ta rinka kula da yakoki waɗanda shari'ar musulunci za ta rinka ainihin don maslaha da kuma ma'aikatar sallah wadda za ta rinka kula mutane suna ainihin yin sallah sun suna yin ta yadda ta dace suna yin ta kan ilimi da kuma ma'aikatar tattara sadaka da kuma rarrafa da kuma ainihin wato ma'aikatar haraji tattara haraji wanda za a rinka ainihin karɓa daga hannun talaka musulmi idan matsala ta taso wa gwamnati gwamnati ba ta da ƙarfi a tara a ci da abin da za a yi kuma a yi wannan abu kowa ya da kuma hukuma wacce za ta rinka kula da karantar da jama'a da shiryar da jama'a don dole ne al'amari hukuma ta sa baki wajen yi wa mutane wa'azi in ba haka da mutane sai wanda ya ga dama zai je makaranta sai wanda ya ga dama zai je gurin wa'azi in kuma aka rayu ba a zuwa makaranta ko gurin wa'azi shi kenan jama'a sun hallaka to dole hukuma ta sa baki dangane da wani sa'annan dole a kafa ma'aikata wata za ta rinka kula da dangantaka wani ya ce shi jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai wannan sai ya zo ya rinka ci da gumin wasu dole ba a fuskanci nan sa'an nan kuma za ta rinka tsare ainihin dangantaka ta jama'a wane da awacewa wane ɗan shi ne ko wane da awacewa wane ba ɗan shi bane ko wane da awacewa wane ba uban shi bane ko makamantan haka dole hukuma za ta rinka kula da waɗannan abubuwa sa'an nan shehu ya ce da kuma ma'aikatar da za ta rinka kula da raba filaye land and survey kenan za a rinka kula da raba filaye da kuma ainihin kula da ainihin haƙoƙin jama'a sa'an nan da kuma ma'aikata wadda za ta rinka kula da almawa a filaye waɗanda suke dazuzzuka ne waɗanda ba wanda ya mallake su to za a kafa hukuma wadda za ta ainihin kula da wannan shi ne abin da ake nufi filaye wanda yake saura ne daji ne can ba ne to al'amuwa matattu na mutane su ne to a lokacin nan ina jin ya ɗauke ni na fassara almawat da al al'amwat to al shi shine matafi na mutane almawat kasa da take matacciya babu shine abin da shehu yake magana a nan ko da na sa ka tattace shi yasa ne wannan gyara dangane da yaƙoƙi na maslaha yaƙi iri-iri ne akwai yaƙi wanda za a tafi na tayar da addinin Allah wannan za a kiraye jihadi akwai kuma yaƙi wanda za a ainihin matsala ce ta taso gwamnatin musulmi dole a tashi a yaki ba kuma yaƙi irin wanda ya zama na jihadi ba sai ce to irin wannan yaƙi ya tafi kashe uku na farko arridda gwamnatin musulunci za ta za a tsaya dole a yi a yaƙe su yaƙi wurjanja idan ka karanta littafin shehu usman allah ya ƙara musu yarda turaji da kuwa sai da yi irin wannan magana ya ce waɗannan sarakuna na hausa da kuke ganin muke yaƙar su muna yaƙar su ne saboda dashen musulmi ne suke rijja suka koma addinin kafirci ko da suna sallah suna azumi yake amma sun zama kafirai don haka ya haka ya faɗi cikin littafin ikirafi da kuwa ka nemi wannan littafi an buga shi tun zamanin sardauna Allah ya san ya sa aka buga wannan littafi aka haƙƙaƙa shi sosai ranar littafi ne na shehu Usman ma'ana jikokin waliyan Allah sun fito littafan kakannin su suke ana yaɗawa jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama suna sun fito sunnonin ma'aiki ne ana yaɗa a tsakanin jama'a suna fata an gani wa kaf da kuma yan fashi da masu yin fashi su ma za a yaƙe su gwamnati za ta ainihin saka 'yan sanda ko sojoji ko mobile police gwamnatin musulunci ake magana kwakwalwarka ba za ta iya gane gwamnatin musulunci ba saboda tun da ka taso an haife ka cikin gwamnatin kafirci kuma har ka gaji za ka gama rayuwarka kana cikin gwamnatin kafirci ba ka ɗanɗana ta musulunci ba ba yasa abin yana da wahala ya shiga kwakwalwarka ma'ana ina amfanin sa a ce daga nan zariya zuwa kano ana fasin da makami ina sojoji da yan sanda da mobile police da duk wasu waɗanda suke cin tuwon hukuma kyauta ba abin da suke yi ina suke a ce daga nan zariya zuwa kano an yi fashi in an yi fashi daga lagos zuwa zariya ko kaduna ko kano misali a ce hanya ta yi tsawo ko to amma daga nan zuwa kano tafiya ina har za a ce za a yi fashi kuma yan fashi su gagara to dole ne sai gwamnati ta musulunci sai ta tashi ko aiki hujjanta akan waɗanda suke yan fashi da makami wal baghi da kuma waɗanda suke azzalumai ne kawai yan ta'adda ga irin su nan da a Lagos ana ba da labarin ko City Boys ne kuwa Area Boys to irin su ya za a yi shiga garin hukuma wai har sai hukuma ta nemi haɗin kai da su dole don a zauna lafiya sun suwa ne to gwamnatin musulunci ita ba haɗin kai za ta nema da shi ba za ta haɗa yaƙi ne gadan gadan a je sai an ga an gama da shi akan mutum ɗaya in aka kwara a ƙasar nan najeriya khalifa na musulunci idan duk sojojin su za su kare zai karkata su duk aka fi an je an kwaso wannan mutum kwaya ɗaya haƙƙin shi to waɗannan ƴan ta'adda haƙƙin mutum nawa suke kaucewa to hukuma ta musulunci dole za ta lura da wannan to sai ma والردة والقتل الردة da da ɗan fashi da makami rana cikin hayatin nabi sallallahu alaihi wa sallama ana yin waɗannan abubuwa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an samu wasu sun yi ridda an samu ɗan fashi da makami a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya annabi ya yi da su faƙafa a aibin kuffa waɗannan ɗan fashi da makami manzon Allah ya kama hannayen su biyar da wa arjulahum a wasammara ahyunahum kuma ya sa kibiyoyin sassansu su suka tsiyaye don ne kama fa'alu jirro a haka suka wa masu gado ko masu kiwon dabbobi na zarta mutane ne suka zo suka ce su sun musulunta sun yi hijira sun dawo madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sa aka sauke su ran nan sai zazzabi da mai shasharan madina dama ran nan nake gaya muku madina gari ne wanda yake ainihin yana fama da zazzaɓi da mashashara ina fata an wannan to wannan ya sa sai zazzaɓi ya kama su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce a ɗauke su a kai su wurin dabbobin zazzara kuma su je su sha fitsarin da nono za su samu sauki daga ainihin mashashara ɗin to shi kenan da suka je suka sha suka warke sai suka kama waɗannan ciwo suka dadda su gaɓoɓinsu kuma suka sassauce idanuwa suka kora rafukan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya samu labari ya sa aka buga gabas da yamma kudu da arewa aka tafi neman da aka je kafin rana ta fata sai aka samu su da aka samu su aka zo abin da suka shi aka yi aka samu hannayensu aka dadda su aka samu kafafuwansu aka dadda su aka kama idanuwansu tafiya a kasarsu to kun ga haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so to abin da alqur'ani kenan yake a yi shine yake lamma nazala alaihi saboda lokacin da wannan ainihin aya ta sauka inda Allah yake inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ai sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzon Allah iyakan nan al'aya ce ya kawo wannan aya amma karshen ta shine inna ma jazaa'u alladhina rasuluhu? sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana duk waɗanda suke faɗi suna yakar Allah ne suna yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don suna hana bayan Allah sakewa suna hana al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sakewa to menene sakamakon sai Allah yake an yi kattal a kama a au yusallabu ko a kama ko a ainihin sassare su shine a gicciye su aw tuqaffa aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a kama hannayensu a dace hannun dama sai a kama kafa hagu sai a dace an gane ko ko kuma a koyi shi. daga kasar wannan sakamakon kasar baki dai sai a haramta musu ma'ana maslaha limanin zai ba me sai a kama shi kai sai a kashe shi sai a je kawai sai a rufe shi wani ma bai sani shi ne an yi fattal ko ko yi sallabu sai a tara a wani fili a yi gayya a yi gangan ko ba shi daya a ce a zo za a kashe wani dan kowa ya shi ne ma'ana ainihin sallu an gane ko a kashe shi a cikin jama'a ko kuma a yi gangan ko a tare jama'a sai a ce an koruwa na kasan nan duk da aka sake gudun a iyakar gaban najeriya gabas da yamma kudu to a kama su hukuma za ta yi hukunci na ƙarshe shi ne kusa sun an ga hakan ne ku dace don wani lokacin kisa ɗin ba shi ke da amfani ba korar shi ke da amfani wani lokacin korar ba shi ke da amfani ba kisa shi ke da amfani shi sa Allah a cikin hakimi cikin hikimar shi ya halitti bayan kuma ya kaddara waɗannan suka san gare sai ce to ba maganin su in ba haka aka zo ba kuma zai amma muna faɗi duk irin hukuncin da gwamnatin najeriya wannan da makamantanta waɗanda suka wuce duk irin hukuncin nan da take wa ɗan fashi da makami wallahi tallahi sai dai ya ƙara bala'i ɗan fashi da makami amma ba zai rage ba wai addu'a muke ba a'a muna faɗin hakikalin al'amari tunda ana yin wannan hukuncin ba a ƙarƙashin shari'ar Allah ba ina fatan mun gane to sai shehu ya ce wa sauƙan lahu bayanan arzi sirrin bi abi bakr siddiq Allah ya tabbatar da bayyana yaƙar masu rike a hannun abubakar siddiq Allah ya tsara musu idan ban manta ba sai na abubakar siddiq lokacin shi aka samu wasu suka yi rigga to a wannan lokaci ya tsaya wurin da ya yaƙe sai sai na umar ya ce dan menene za ka yaƙi mutane suna sallah suna azumi suna zakka suna faɗan kalmar la ilaha illallah sai ce ni kuma dan menene ba zan yaƙe su ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya umirtu an uqatila an-nas hatta kaza kaza ya kawo musu wannan hadisi yake to ko da tarnaki abin ɗaure akuya ko jaki ko menene suka saba suna kawo manzon Allah zakani suka hana yace wallahi zan yafe su balle waɗannan sun hana zarta waɗannan sun yi da baki sai sun ban musulunci su ga sunan sun tsaya kam sun ce su ba za su zo sallah ba ba za su ba da to duk sai na umar ya fuskanci waɗannan matsaloli kusan shekaru su biyu da yana halifanci matsalolin waɗannan masu rigo ya yaki to Allah ya sai abubakar to Allah ya tabbatar da wannan aiki ya faru a hannun sai na abubakar shi ne ce wa Allah bayanan harbi sun rikta da abubakar mai shigi radiyallahu anhu wa bayyana ahkamahu ala yadayhi kuma Allah ya bayyana hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa akan hannun sayyidina Abubakar wani abu sun an daɗe ana karanta maka ran da duk wani su ga ka fahimta wa zalika mustawfan fi kutub hadith wal fiqh waɗannan bayanai baki daya an yi su cikakkun bayanai cikin littattafan hadisi da kuma littattafan fiqh sai ka koma can sai ka samu da bayani akan rida yadda za a yi duk in ka samu za ka samu bayanai dalla dalla insha Allah ina fata an gane ka sai sahihul bukhari sahih muslim sunan ne abi dauda tirmidhi nasa'i ibn majah Ko asari sa'annan ka ɗauko risala duk za ka samu bayani a cikin waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala wa amma kitalu ahlil baghl amma ya karɓi waɗanda suke yan ta'adda waɗanda ke hana mutane sakewa yan iskan gari waɗanda munan sunan su yan zara ko sai ka kai sha biyu dare sai su tare ka su balle abubuwan su su balle su kwace kuɗi kaza su kwace kaza su mammare ka yan fara tuka ya ake yakan su al ya ne ce faqad nasahu Allah fi kitabihi Allah ya kawo nasin yadda za a yaƙe su a cikin ainihin littafin su ai su fara inda yake wa in ta'ifatani min al-mu'minina fatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wani irin istishhadi shi ne zai mana ban sha'awa wannan aya ko da za a ga tana magana akan wane da wane suna faɗa ne aka rabawa amma sai shi yake son ya nuna mana to wannan da yake ba zai haƙura ba nan don me aka ce a yaƙi shi ya yi ta'addan yana nufin zalunci ko kan ɗan uwan shi musulmi to haka duk wanda aka samu wasu suna nufin ta'addanci da musulmi su ma sun shigo ƙarƙashin wannan aya abin da shi yake son nuna mun gane ko wasu matsalolin sun kana karanta cikin gaban shehu sai ta nasu da kyau za ka iya gane ƙarfin kafa hujjar shi saboda Allah ya yi musu baiwa da shi da ɗanki kanin shi abdullahi gwando da yarsu asma'u allah ya yi wa waɗannan mutane baiwa zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim to allah ya faɗi cikin littafin inda yake wa in ta'ifatani min almu'minina in aka samu wasu mu'minai guda biyu sun yanke wannan bangare da wannan bangare da tattaru suna ta yaki da junansu fa aslihu bainahuma sai ku sulhu tsakaninsu suna yaki makami da na biyu da wani da wani suna faɗa ya kace sai a zauna a sulhu kuma san Allah yake wa sulhu kai sulhu al'iri sai a zauna sai a sulhu to yaya ake yin sulhu ya kamata mu fahimta sulhu ba shi ne ka samu wanda kake da kana so ba ko ka je ka ce kana ba shi hakuri an cuce shi ba haka ake yin sulhu sai ka kira wannan sai ka kira wannan ka ji magana wannan gefe guda ka ji magana wannan gefe guda sai kuma ka haɗa su kowa ya sake maimaita to lokacin gaskiya ba ta dan ka ware lokacin yana da zakin baki rau rau rau rau rau rau rau sai ga maka sai ka koma wurin wannan shi ma rau rau rau zai buɗe baki ya ce ya surutu su kai sai ka ce to yau ku zo muna neman ku a masallaci ko a makaranta ko a gidan wani ko a zauren wani ko a ɗakin wani sai a haɗu sai a ce to dama ga abin da ya tara mu wani kai ne ya faru sai ya faɗi tsaf za a gwada da abin to lokacin nan za a iya samun damar a yi sulhu amma duk sa'an da baka bi wannan hanya ba ka zai kai sulhu ba saboda duk ran da mutum ran ya ɓaci aka ce to ya haƙuri ya haƙuri to shi ke ba a kasa wutar ba an ƙara rubuta ta ne tana nan tana cikin mun gane ku kamar wuta ce ta tashi sai kai kokari sai ka kasa saman ta baka kaso daga can dingin ba ma'ana kana tafiya ba ta ci gaba to duk sanda ake sulhu ba cewa kai ya haƙuri ko yara ka kada ka hausu da bulala ka tafi wannan yunan wani tana wucewa da keken ka shike nan duk da wasu su amma sai ka kura ya aka yi kai ka wannan yana da sheka yana hararar wancan ya yana wani mutum su gama faɗi ba to lokacin da ya gama faɗi sai ka je wata doguwa ajiyar zuciya to kai kuma faɗi shi ma ya zo yana faɗi sai ka da hakuka saboda zafin abin yana cin to yana gama faɗi sai ajiyar zuciya to yanzu kowa ya faɗi to yanzu ya aiki amma matuƙa saboda ba ta magani ba ta jirgin abu ina fatan mun fahimci wannan to shi ne aka ce haka za a ce aka yi sulhu muminai ne dan uwan mu duk da aka ce suna faɗa sai hankalin ya tashi ba farin ciki ba ne Allah yake fa aslihu bainahuma ku yi sulhu ku yi gyara a tsakanin fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya bangaren ne tawaye akan ɗaya aka bada hakuri bayan kowa an ji bakin shi wannan yake aiki iko ko bai yarda Yake ce bai yadda ba aka ce ai an ce ka yi duk an lallashe shi ya ce sai Allah ya ce fa qatilul lati tad'u ku yaƙi wannan wanda ke ta'addanci hatta ta fi a ila amrin har sai ta dawo ta bi umarnin Allah menene umarnin Allah Allah ya ce wa sulhu khair sulhu alheri ne aka yi sulhu kace baka yadda ba to sai a zo ana kai haka yara ta raba wannan da wannan kowa an jina shi ba kai zalunci ba adalci kai to wannan yake ai shi wallahi ba zai yadda to sai a tafke shi a fara zanen shi tukuna sai ya ce ya tuba ka tuba eh daga ne daga fada to shi ke ba kyale haka in mutane guda biyu ne sai a haɗu ba shi ɗayan mu sai mu haɗu sai a hausu da duka mai mayi na yi mai ranka shi na yi mai hau sai ya ce jama'a ku tsaya na tuba sai ya ce to shi ke shi ke ba za a ji wannan ayata ta ce ga komai an zauna lafiya da ma duk sanda aka samu na fuski sai a yi kuma gudun ruwa sai al'amura sai su daɗe suna ruwa ba za su Allah ya to shi ne shehu ya kafa maka hujja da wannan aya dangane da ne dangane da cewa ai duk sanda aka samu wani tawaye to abin da ba a yi mai kenan mun ji dai yadda ainihin shehu ya kike shahadi ya kafa wa sawfa Allah bayana zalika li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya tabbatar da bayanin wannan dalla dalla a hannun sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara mishi ina fatan mun gane hatta cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Hassan ko Hussein manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan ɗanawa al-Hassan zai da wata fitina da za ta taso a bayana nan yace Allah ya kiyaye sahabbai suka ce amin to babu cikin bayani manzo Allah dama ya ce in na in na muku bayani ciki yadda na tsaya ku tsaya nan to nan za mu samu bayani kenan ran nan za mu samu manzo Allah ya tsaya yana wa'azi sai wani bako ya ce ya Muhammad ka dauka wai kafiri ne kuma musulmi ne shi kuma yana ga iya girmamawa ke ne buɗe baki ce ya Muhammad to amma annabi da yake shi shugaban kowa da kowa ne kowa da shi ke gudu da ta ana sai suka ce ya Muhammad sai a ce yi wau amma wannan ba yana garin yana neman dankali ya zo yau ya ji ana wa'azi misali ya zo zai tambaya ya za a yi sai a hau dukan a'a sai a ci da shi yadda ya saba ce ya Muhammad Sa'a ki duk wa'azin nan da ake ba wannan ne a kwakwalwar ki ba menene a kwakwalwar ki yau za a tashi duniya to ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi wasu suka ce ai yaji bai amsa bane wasu suka ce yaji abin ba daɗi ne shi yasa ya tafi da shi wasu suka ce bai ji ba wasu suka ce yaji zai ba da amsa karshe karshe da annabi ya gama wa'azin ce aina sa'idu an sa'a ina ne tambayar tashin duniya yau ya ce ha ana ba gani nan ya rasu lallahi sai manzo Allah ya ce ba buji atil amanatu fantazir sa'a duk sanda kaga an ɗauki amana an wulakanta ta to ka saurari safin kiyama sai kuma ya sake ruɗe ya ce wa ma iba atu a yaya ake wulakanta amana ko ke idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a duk sanda kaga an ɗau wanda bai cancanta ba an ba shi misali ka ba su safin kiyama ya fi to ana so ce muna farin ciki wani ba kawai yanzu zai tambaya tunda mu an hana mu shi ko bai da ba ya zo ya yi so ya rike kawai to ran nan sai mu ji kai ina fata an gane sallallahu alaihi wa sallam wa amma wilayatu sala shehu ya ce amma ma'aikatar sallah mu duba jama'a saboda yadda musulunci ya ɗauki sallah da girma har ma'aikata za a kafa ta sallah ka zo wuciya sai ka ga sign da a sa wilayatu sala ministry of prayer minister of prayer ministan sallah ka taɓa jin wannan ce shaidanin gwamnatocin nan wata gwamnati ce ba ta da ministan wasa ministan wasa amma ta gargajiya Ba ilaha illallah dan Allah aka ce wannan gwamnatoci namu ba na ba bane faɗan wannan kalmar ma ba ba bane ka ce wannan gwamnati ta mu ba ba bane faɗar wannan magana ma da kai maguzanci ne wannan kai ma'ana akwai ma'aikatar wasanni da gargajiya to kamata ya bayan ma wai an kafa akwai ma'aikatar addini sa'annan kuma a samu ma'aikatar sallah da aka yi sallah din nan to yanzu akwai councilor of prayer a nan masallaci ko na masallaci ya samu kansilan sallah ko kun taba jin akwai wannan a sabon garin lokacin sai ina yan kasu da su sai ta ji sai duba ya duba ya duba to ba a zawa nan ba cewa ba a ce a samu su ba a'a sai a naɗa dattawa suka ji abin kusa lafiya ne ba mu ga wani sallah azuba ba to ai makara ya Allah ya Allah ya sai a ga kun ke uwar gida ka tashi kai ka baka to shikenan sai ai na tashi da yin ce ko ma shikenan zo mu na ma za mu aje sai a dubi wannan horo ya ci ai babban mutum ne kullum da hula yake yawo kullum da rawar yake yawo sai san a gani ba hula zai ko ba kwana bakwai kada ka sa rawar sai a dubi ne wani mahin fi ru'usihim min adamin wani sauraro a ce duk wanda ko gani da sauraro kwana bakwai yana yawo ba ba ba nadi to zo a ga mutum yana sallah da kajan kuciya ce to nan da nan kwamiti za su sa ido a kan kuciya ce to malam ka koya musu sallah irin kamar zan duk wanda aka rubuta shi ba shi nan daga ranar nan gwamnati ta kwace wannan rubuta ta shi don Allah ba za a samu gyara ba to dole sai hukumar da ta kula da sallah ba annabawa din nan duk daga gani suna yin sallah sun ba su muhimmanci don haka yana daga cikin abubuwan da Allah ya ɗaukace su Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha ka umarci ka da sallah kuma ka dauri a ta. sai ka zama kana umarnin da kuma ba ka tura masa ce mata ka yi sallah ba kai to ka daure akan yin sallah din kuma ka daure akan umarnin ta akai din to ce la na tsalika rizqa wannan kasuwa da sauri ba kake da sassa ba baki ba a tambaye ka ba a kabari ko kuma ranar kiyama wannan sallah ita ba a tambaye ka in ka gyaru komai ya gyaru in ka wulakanta duk abin da zai biyo bayan ka nuna ne dan haka ba za a fice ka mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan kuma sai mu kiyaye waɗannan abubuwa da kyau Allah ya shirye to shehu dai yace wa amma wilayat hiya aslun na fiha. ita kanta ma'aikata ce wadda take mai cin gashin kanta tana da asali mai cin gashin kanta ce wa farqun min imara kuma wani bangare ne na ainihin shugabanci ma'ana shugaban kasa zai rinka kula da sallah gwamna zai rinka kula da sa'annan kuma waɗanda suke shugabannin ƙananan hukumomi za su rinka kula da ita kansiloli za su rinka kula da ita tana ƙarƙashin su tana ƙarƙashin liman a ma'ana tana am tana fa zai zama liman shi ke kula da sallah sa'annan kuma sai a sake naɗa wasu masu kula da shi don a ba abubuwan musulmanci an gane ko to shi ne sai malam yake cewa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama shehu yace domin annabi sallallahu alaihi wa sallama kana idza ba'atha amiran manzon Allah ya kasance idan ya aika da wani shugaba ko kwamanda na yaki ko gwamna ko makamantan haka kanat salatu ilayhi to shi yake kula da sallah an gane ko shugaba shi zai kula da sallah da ruwan alwala da sauran haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi walakin lamma fasadat milad sai dai lokacin da gwamnoni suka lalace shugabanni suka lalace suka saka duniya a gaba walam yakun fihim man turba mahiyatul wilayati fi yadihi bi hukmul sai ya zama shi gwamna ko sarki ne ke da hukuncin sallah a hannu saboda shi ke da rinjaye amma wasu kima lissalati man turba haluhu ya kasan minhum linnas to sai a gabatar da wanda aka yarda da halin shi ne zai rinka kula da sallah wannan kuma siyasa ce ta mulki ma'ana wata hanya ce ta gudanar da mulki wa ibqa'an ala anfusihim dan kuma mulkin su ya dawwama duk sarakunan to Allah ya kudi su ne limamai su ne ke alƙalai duk abin da ka sani su ne masu aji duk waɗannan gidaje da ka gani kan fata kan fata baki ɗaya hikima shi ne a tsara mutanen ƙasar talakawan ƙasar sarki ya yi wa'azi Haka ce yau sarki ya saka tafsirin ƙur'ani yana yi sarki ya saka sahihul bukhari yana karantarwa sarki ya saka muktasar yana karantarwa kuma in ba ka zo wa'azi jin wa'azin sarki ba sarki ga ku bayan gidan shi dan sanda na shi alƙalai shine ne komai da komai ya kada nama a hannun sai za a ba ka shi to in ka zo za ka amfana in ka amfana da wahala cikin dokoki goma ka iya ka karya su baki daya kuma shi ma sarki ba zai sake karya ba don tunda shi ke karantarwa kowa ne kowa zai daga satellite ɗin shi ya sa ka zo da kowa idan yana kan sarki me sarki ke yi shi ya faɗi kaza sannan shi ya kaza to yau yaya aikin su kuma kaza kaza don haka zai kokari ya kai ba ka zalunci yaron mun gane wannan ko to lokacin da sarakunan suka lalace sai zama su ne dai da iko dangane da sallah amma limanci kuma sai su zaɓi wani sai ya ci gaba da limanci wannan kuma ta hanya ce ta mulkin su da mulkin su ya tabbata kuma hanya ce da yake ba su daɗin mallakar jama'a don in ya zama sarki fasiki ne ya wuce zai sallah za a bi to in aka tarwatsa miki daga sallah kuma za a yi miki tawaye da to tsoron haka ko suka ɗauko wasu al'adar da suka laɓa su fa ma'ana an riƙe musu ƙafan su kuma suna shafa amma a nan duniya ne suke shafa a lahira su za a shafa Allah ya kiyaye to shehu ya ce haka za a yi dangane da al'amarin sallah to a ƙashin gaskiya waɗannan abubuwa da ake karantawa kamata ya a fara tabbaka su tun a yanzu ba ma'ana kowaɗanne masallatai a saka wasu masu kula da wani yau ke zo sallah ba sai a je a bincike shi lafiya wani ba su sallah ba lafiya kwana biyu da mutanka ba in ba da lafiya aka ji labari sai a tafi baki ɗaya masallaci sai a je a gaishe shi don haƙƙi ne a kan idan wata larura ce ta sa ai ya fakkare saboda halin yau da kullum ya biya mu aka je aka bincika a gida aka ji labari to sai a dawo masallaci sai a san wani mataki da za a ɗauka ina fata an gane duk yadda ake so ake filin juna yanzu ba so ake filin juna yanzu ya bayyana ina fata an gane don manzo Allah yake al-muslim aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne kar ka kace dan uwan ka ya wulakanta in dan uwan ka ya wulakanta wanke ya wulakanta wanke ya wulakanta to abin yana nan zuwa da kan ina fata an gane Allah ya kiyaye ku to sarakuna kuma ga wajibi ne waɗannan abubuwan su dinga gyara su don in ba haka ba su shike ne wannan kujerar da kake gani haka ce lauda mace bainka ma wasu lasu da ta tangwama kana nan kai ma za ka barta a hankali a hankali ka barta ba kai wa addinin musulunci komai ba kuma ka je Allah ya maka hisabi da wanne ka ji nan ba kai wa Allah aikin komai ba sai farna kai kai kuma ka je Allah ya maka hisabi ne za ka ci da to shehu ya ce wa amma wilayatu sadaqa amma ma'aikatar da za ta kula da tattara sadakoki zakka da sadaka da ta zakkar da kai da sauransu dama malaman mu na cikin suka ce za a iya tara zakkar da kai tun ana wasu malamai ma suka ce kai tun daga shiga azumi ba a iya tara zakatun da haka ibnu hajar da shi da hasu da ma'aikata suka bari wannan cikin fasil bani wancan cikin inda bukari dalilin a eh, hadisin abu huraira wanda yake kama wannan shi dan yanayin bukata an shafa da yake wasan wata shi za a iya tara zakatun da kai kafin sallah sai hukumar da ke kula da tara zakka sai ta fito ta tara kowane wuri sai a saka kwamiti sai wanda yake da hali misali ka lura cewa ranar sallah ne insha Allah za ta ko igiya ka ɗauka ba su insha Allah to shi kenan ko kowa ya tattara a tattara a tattara sai a sauri sai a raba wa talakawa kafin sallah ranar sallah ɗin sai a waye gari suna cikin wata abinda ake so kenan yadda a kirin mu ya rasu na wani فقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية الصدقة كثيرا ما لم يكن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا ندى mutane da yawa don su kula da ainihin tara zakka da rabawa da gaske akwai hadisin mu'az bin jabal wanda yake shahararren hadisi ne da manzo Allah ya kai zuwa ga kasar yaman yace ce miki ka je ka kiraye su zuwa ga kalmar shahada sun sun tsaya kuma ka guji zalunta su domin in ka zalunce ka Allah zai ainihin an ka Allah ya isa su yi maka mun gane wannan ko to saboda haka aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya naka mutane da yawa akan haka yanzu ma sai a kafa kwamitin zakka kwamitin zakka kuma ya aikin shi ana zuwa ana yi jama'a bayani an samu buhu kaza an raba buhu kaza yanzu ana da sauran buhu kaza ko kuma an gama rabi duk abubuwan da yadda aka ga yadda aka dalla dalla saboda manzo kai ma kowane irin ka musulmi ka fito ka rinka bayyana a gaba matukar ba wani abu ne a kasar ina fata an gane amma an koyi wani abu a kasa su ne dole za a rinka kwana ana kakkauce ana raka ana zunbe wa amma wilayatul hajji shehu yace amma ma'aikatar da ke kula da aikin hajji fahiya maqsusa bi baladil hajji wannan ta ke banci garin da ake aikin hajji ne kadai ma'ana garin da aka samu alhazai bana ba dubu hamsin da nawa dubu hamsin to alhazai mutanen gari ba bana ba za su yi aikin hajji ba wata hukuma hajji za a kafa a kafa sun mutane albashi a shi ne ce wannan ya shafi kafar da za a je aikin hajji ne wa awwalu amirin wa awwalu amirin bu'isa ilaihi abubakar siddiq radiyallahu anhu farkon amirul hajji wanda manzo Allah ya fara nadawa shine abubakar ne siddiq manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi wata shekara take shekara ta tara cewa ya je ya jagoranci mutane a aikin hajji waɗannan abubuwa ba baki ɗaya ishara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan shi babu wanda ya cancanta cewa sai abubakar ne take ala rafi an shi'a ko da shi'a sun ce wallahi wallahi haka al'amari ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu cewa sai abu bakar ne kuke dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakar Allah bai yadda a yi sabani dangane da kai ba a bayan namu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihin bukhari imam bukhari ya rawaito wata da suke da muke karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a ce ya zauna ya sai ya ce wani mutum cikin bani isra'ila yana cikin kora wata saniya da kaya ya tura mata kuma yana dukanta sai ta waiwayo sai ta ce malu kai ni ba don haka aka fice ni ka tura min kaya ka fice ni saniya ma ta san hakika ta gana nan da ma'ani a <laughs> an gane ko sai ce ni ba don haka aka fice ni ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shahidtu bi zalika وأبو بكر وعمر شهد بذلك نيما يدى da cewa ba dan haka aka halicci wannan saniya ba manzo Allah yake Abubakar da Umar ma sun ce da haka ba wai suna wurin bane balle a ce ya ga fuskar sahihul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan sahih dari bisa dari dubu bisa dubu ma inda bukhari ina fatan mun gane ma'ana ko ina annabi ya yarda da abu Abubakar da Umar ashe duk wanda bai yarda da shi ba wai ya asara sai a wuce kawai mun gane ko ba a sahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta, fiskun kabla hijjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiki Abubakar ya zama shine amirul mu'minina a shekara ta tara ba su manzo Allah ya yi aikin hajji wanda yake naji na bankwana ma'ana kamar bana sai tura Abubakar shi kuma da Allah ya sani da shi kuma sai ya tafi daga wannan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa arsala ma'ahu suratul bara'a kuma ya haɗa shi tare da suratul bara'a yake in ka je ka tsaya sai dai ka'aba ka karanta wa kafirai bara'a min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen da Allah da manzon Allah ba su ruwan da duk wani alƙawari na kafirai ba an warware alƙawarin nan tunda sun ci amana ثم أرزقه بعلي رضي الله عنه فأنكما سيسان علي يتبايا mun gane wannan ko babu gaba tsakanin abubakar da Ali, babu gaba ko misalin da bakin samu ina fata an gane sai ina aliyu yana girmama sai ina abubakar da biyu da biyu ba wanda su zaki da cikin shi yasa yanzu bala'i ne a samu wasu suna rarrabe tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya shigo cikin wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala manzon Allah sallallahu ku lura da sahabbaina ku lura da sahabbaina yace la tasiduhum garaba kar ku dauke su zama tashi to a san tashi ne koyan har kowa ina yake tsaiki nan yake tsaiki ya samu manzo Allah yake kar ku mai da sahabbaina haka kowa ya kwaso su da kike zai waka yace abin da nake so ku yi kenan sahabbaina sahabbaina da jinin wa aka taimaki wannan addini da jinin su to kuma ka kwana kana bakin America da Rasha ba sai mu zo muna bin sai ka ce zai ko ba haka ka kwana tun daga sallar isa ka tashi sana Allah ya tsine wa Amerika da Rasha duk sai mutum sun mutuwa da kaji nan sai mutane muna amin amin wannan ijma'i ne ba wanda zai yi ikhtilafi amma ka buɗe baki ka zaki Abubakar ne Siddiq ko kuma Faruk ne yi maka to nan za mu kwana insha Allah ta'ala saboda dama mun ce za mu rinka takaita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallu ala marasa lafiya daga cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji Allah ya ɗauka musulunci da musulunci waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta muna roƙon Allah Allah ya shiru shi Usman dan Kodiyo noma Allah ya sanar da mu ilimin da zamu jihadi mu saka da musulunci a wannan ƙasa kuma mu aiki da ita tsakanin mu da Allah muna roƙon Allah ya ba mu ilimin da zamu iya rubutawa dan baya wani abu wanda za su gada mu ma su rinka mana addu'a muna roƙon Allah Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi masu rai da cikin Allah ya saka musu alkhairi waɗanda suka riga mu lahira da موقف بك أشهد أن لا إله إلا